يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا ألا تكيك وانسا أشيد من خراتم النتام اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان نمال محمد فؤاد عبد الباقي يوم شاتقوس ga watan jimadar al'akhira shekara ta 438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 17 ga watan uku shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a babi na 53 hadisi na 75 shafi na talatin babun hal yu'akhadhu bi a'malil jahiliya babun da ke dauke da hadisin da ke bayani shin ana kama bawa shin ana yi wa bawa sakayya da ayyukan da ya aikata a lokacin maguzanci kafin musulunta mala yace hadisin da ke karkashin wannan babi hadithu ibn mas'ud hadisin sahabin annabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace qala rajulun ya rasulullah wani mutum yace ya manzan Allah anu akhadu bima amilna fil jahiliya shin za a yi mana sakayya a hukunta mu da abin da muka yi a lokacin maguzanci alaman ahsana fil islam lam yu'akhad bima amila fil jahiliya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce, wanda ya kyautata a musulunci ya karba addinin musulunci kyakkyawar karba ya tafi akan turbar musulunci har mutuwa ta cin masa ba za a hukunta shi ba ba za a kama shi ba da abin da ya aikata a lokacin maguzanci ji ba haushe shi ruwa ta sha wa man asa'a fil islam wanda koyi munana a musulunci wanda ya munana sa ga addinin musulunci idan ma ya shige shi da munafurci ko kuma bayan shigarsa ya fita daga ciki ukhira bil awwali wal za a kama shi da laifinsa da ya na farko na maguzanci da kuma laifin da yi bayan ya musulunta ya fasa ko kuma bayan ya musulunta amma a munafarce akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari hadisi a babun kitabu kitab na 88 shine kitabus istitabatil mana tarin hadisai da suke bayani akan neman tuban waɗanda suka yarda babu ithmin man ashraka billah babin da ke bayanin laifin wanda ya tarayya da Allah dole lafazi da muka ji ne lafazin ruwa da imamun bukari. Allah ya ji kansa da rahama dan ka koma cikin sahihi muslim shi kuma za ka tarar da ya rawace shi da irin wannan lafazi na imamun bukari daidai wa daida illa kawai inda suka ɗan bambanta A nan an ce da mu ƙala قال رجل يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية فما إذا كما تشكي سيد مسلم سيكتر ذا قلنا يا قال قلنا يا رسول الله عبد الله دم مسؤول إتي مكتي يا منزل الله kaga maka ce ba ya ce ba ne a ana nuna mutum guda ne ya yi tambayar amma ka koma lafazin ruwayar imam muslim duk da sun yi daidai wajen abin da hadisin ya kunsa gaba ɗaya amma ne suka bambanta maimakon cewar wani mutum ya ce a taron sabon ne suka ce min ci sannan har yau imam muslim ya sake rawaitar hadisin da lafazin ƙala nasu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga ba daidai yake da a ce ƙulna ba wasu mutane sun ce da manzan Allah tsira da amincin Allah su bata a gare shi suna iya kasancewa su sahabban da suke tare da shi da kullum suna iya kasancewa baki ne aka yi suka yi tambayar kamar da aka cike faru to wasu mutane suka ce manzan Allah anu akhadhu bima amilna fil jahiliya shin za a hukunta za a kama mu za a hora mu da abin da muka aikata na barnace barnace a lokacin maguzanci qala a wannan lafazin ruwa sai ce manzo sai ce amma man ahsana minkum kun ga anan babu amma babu magana minku sai dai kawai man ahsana ko fil islam to dan kuma sai aka ce amma man ahsana minkum fil islam don ga wannan lafazin lafazin ruwa da muslimi rawaita sai manzo yake cewa amma من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها من أحسن منكم في الإسلام أما وند كوتة مسلم شدك تكينكو فلا يؤاخذ بها سأعون لفظ أكتش بها فقم فلا يؤاخذ بما فعل في الجاهلية فلا يؤاخذ biha maimakon bima lam yu'akhad bima amila fil a lafazin da muka karanta na to anan sai aka ce falam yu'akhad biha ba za a kama shi da abubuwan ba ba za a hukunta shi da su ba waman asa'a wanda koyi muna na musulunci ukhidha bi amalihi sai aka ce bi amalihi a wannan lafazin za a kama shi da aikin da ya aikata fil jahiliyyati a wato lokacin maguzanci wal islam da barnar da ya a lokacin musulunci to sai sharhin hadisin qala qala rajulun ya rasulullah ko sahabin nan annabi abdullahi dan mas'ud yace wani mutum ya ce ya manzan Allah wani mutum ne malam hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama da yake dan baiwa wajen bincike da bin kwakwafin abin da ya zo na hadisai dan bayani a kai ya ce lam aqib ban iya cimma sunansa ba dai kuma abubakar abbas dama can yake leƙowa shi kan gane ku lam aqib alasmi ban iya samun cimma sunan wane ne ba to kuma dama mu ba suna yafi damun mu ba saƙon da hadisin yake ɗauke da shi su da an ka san sunansa baka aiki da hadisin ba mai aka in ka san sunansa baka kiyaye hadisin ba mai kenan to saboda haka wannan sahabi daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya manzon Allah ya kiraye shi da sanan da suke kiran manzo sallallahu alaihi wasallam domin an hana su kiransa da sunansa kai tsaye la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'd kada ku mai da kiran manzo irin kiran da kuke wa junanku a tsakanin Yin a tsakanin ku ne kaca muhammad a salihu a wannan daidai ne amma shi da su ya nabi Allah ya rasulallah zama da girmamawa da martabawa da faɗa masa mukamin da Allah ya bashi to sai ce ya manzan Allah in kuma ka dauki lafazin da aka ce ƙulna ya rasulallah ma'ana dai abu ɗaya ne ko su zama ayyari ko ya zama shi kaɗai hakan suke kiransa sallallahu alaihi wasallam yace an nu'akhadhu bima amilna fil jahiliya ko za a hukunta mu za a kama mu da abin da muka aikata a lokacin makulanci malamai suka ce abin da ake nufi da mu'akhadha idan kai abu a bibi abin da kai a gano laifinka a yi maka hukuncin da ya dace da laifin da kai idan ka yi abu aka tabbatar da yi na ba daidai ba a hora ka da horon da ya dace da abin da kai shine mu'akhar yasa ake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta Allah kakka danke mu kakka hukunta mu kakka mana horo da abin da muka manta muka don ba mu muke sakala wa kanmu mantuwa ba jarraba ce kake jarraba mu da ita kana bambanta mu bayi da kai kai ba ka mantuwa muka muna to kaka kama mu da wannan kaka hukunta mu da abin da muka yi bisa mana? au akhbana ko abin da muka kuskure maka shi ma ka a kama tunda ba ganganci bane annabi ya ce kuma Allah ya amsa addu'a ba zai kama mu da wannan Allah mu gode maka to shine yake tambaya wannan sahabi ko sahaba na suke tambaya shin za a hukunta mu za a hora mu da aikace-aikacen da muka aikata na katobara kafin zuwa musulunci to sun sai irin abin da suka kafin musulunci an sha giya an ci mushe an yi caca an yi waye katsina irin lokacin da hamza bin abdulmuttalib babba ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya sha giya raƙuma sai na aliyu soke saboda giya ta gaya masa sai na ne je ga annabi ce kaga abin da hamza ya bakwan baban da dan uwan baban mu ka dan uwan baban ka ne ni ma dan uwan babana kaga abin da suka je suka same shi ya ya ce to ku suwaye in ba ba ku ɗin da kuka zo suwaye ku in ba ba kaga da annabin da addini duk sun kuma bayan nan wanda za ka yi mahukunci ko sai annabi ya juya da shi da sirna ala to irin wannan ka tobar za a kama su da ita an gane ko shi ne tambayar da suke wani kuma ya gaji matan babansa Abubakar sunan ba su da su to wani kuma ya kisan kai iya adadin abin da ya kashe nan dai wannan abin yana musulunci da sun karɓa addinin musulunci sun ga sauyin rayuwa ba a yadda ka cuci wani ba ba a yadda wani ya cuce ka ba to shin waɗancan abubuwan da aka yi tun daga shi ana maganar wanda ya zalunci wani Allah zai kama shi wanda ya yi kaza Allah zai maka za, to har yanzu abin haka yake har a wancan da aka riga aka yi an tattaunawa suna ko za ku su sha ko shi ne ake wa manzo wannan tambayi shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yake ga musu ko yake ba su amsa da cewa wanda musuluncinsa ya kyautata wanda ya shiga musulunci dan Allah ya yi aiki da musulunci yadda Allah ya bukata ruwa ta sha ba abin da za a wani na abin da yana baki an shari musulunci ya goge masa wannan tsaye malamai suka ce abinda ake cewa jahiliya shine abubuwan da suka wakana suka kasance suka faru kafin zuwan musulunci na wauta da bata shi ake cewa jahiliya to shine bahaushe yake cewa maguzanci ko eh abinda bahaushe kafin ya karba addinin musulunci ai shi muke cewa mai maguzanci to su ma sun yi magudanci kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune suke tambaya akan wannan halin da suka samu kansu kafin musulunci ya za a yi ne wanzu sallallahu alaihi wasallam yake faɗa musu wasu kuma malaman suke cewa abinda ake cewa jahiliya ta zarar da ake samu ko lokacin da yake kasancewa tsakanin zuwan wani manzo da wani wani manzon ya zo ya yi aikin da ina isar da saƙon addinin Allah ya tafi bayan tafiyarsa kafin Allah ya aiko wani daɗewa da nisa da aka samu na bibiyar abin da ita fiye bar al'umma a kai sai ka tara musu abubuwan na addinin da an watsar an shiga kuma sakin layi to irin wannan su ake cewa jahiliya barnace-barnacen da aka yi bayan tafiyar wani manzu kafin wani yanzu to duk dai abin da suke nunawa aiwatar da wani abu na wauta ko rashin sani ko bata da ba ka da wato anin hujja ko dalili daga Allah subhanahu wata'ala to shine jahiliya saboda haka suke tambaya ya manzon Allah shin za a kama mu a hukunta mu da abin da muka aikata na wauta da bata kafin zuwan addinin musulunci kafin mu rungumi addinin Allah qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahsana fil islam wanda ya kyautata musulunci lam yu'akhad bima amila fil jahiliya wannan ba za a hora shi ba ba za a masa sakaya ba za a hukunta shi da abinda yayi a lokacin magudanci ba shine malamai suke cewa da manzo yake cewa man ahsana fil islam wanda ya kyautata musulunci shi ne malamai suke fasara abinda ake nufi da kyautatuwar musulunci ka zama ka shiga addinin Allah a fili da ɓoye, a bayyane da kuma ba ma'ana ƙudurinka ɓangaren zuciya garai tsakani da Allah don Allah kake addinin Allah a gabanka a ga ana aiwatar suna aiwatar da abin da Allah ya ce bisa korowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ce azumi ne zakka ce hajji ne sadaka ce sada zumunta ne duk wani aikin alkhairi da musulunci ya zo da shi ya zama kana yin sa daidai da yadda Allah ya koyar bisa korowar manzo sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya shar'anta daidai da korowar manzo to wanda ya wannan musuluncinsa ya kyautata domin kudurinsa ya yi tsakani da Allah an sami ikhlas aikinsa ya kyautata domin ya yi yadda Allah yake bukata daidai da koyarwar mu shi ne mazo yake cewa wanda ya tsinci kansa a cikin musulunci a irin wannan salo musuluncinsa ya kyautata wannan Allah yana gafarta masa abin da ya riga ya gabata afallahu amma sala haka Allah ya ce Allah ya yafe abin da ya gabata wa man ada fayantakumullah amma fa duk wanda ya koma zai ji a jikinsa Allah zai dau mataki Allah zai hukunta shi zai kora shi domin yayi da danganci. ya saba yana sane to laifin ku wanda ya saba yana sane daban yake da wanda ma ya jahilci to shine malamai suke cewa wannan shine fassarar wanda musuluncinsa ya kyautata ba za a kama shi ba ba za a hukunta shi ko a hora shi da abin da ya yi a lokacin magudanci ba sannan wani lokaci malamai suka ce in an ce al-ihsan islam kyautata musulunci suka ce shine al-istimraru alal muhafazati alai zarcewa da ɗorewa, da ci gaba da bashi kulawa shi addinin wal qiyamu bi shara'iqi da tsayuwa da duk abin da aka ambata na sharɗan addinin musulunci ka bi su sau da kafa abin nufi duk wanda ya bi mummunan aikin da ila kafirci a da da riko da addinin Allah ma'ana ibiyo bayan kafircin da aiwatar da ayyukan musulunci bisa mai ina mai kiyayewa yana mai bibiya sau da kafa to wannan kyakkyawan aikin na musulunta da zai share masa mummunan aikin da na kafirci da ɓannace-ɓannace wanda sai ke nuna musulunci na share abin da ya gabace shi na arnanci musulunci na tafiyar da katobarar da mutum i a kafin musulunta a sakamakon ya musulunta sai allah share masa haka manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sake cewa a wani hadisi wa atibi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka bi mummunan aikin da kai da yin kyakkyawa sai kyakkyawan aikin ya je share maka mummunan kenan wanda ya rayu yana arnanci to in yana so Allah ya share masa arnancinsa ya karba addinin musulunci kyakkyawan karba ya tabbata a kai har mutuwa ta cin masa Allah zai share masa munin abin da ya Arnaci da musulunci shi ne abin da mazo yake faɗa mana a duk wanda musulunci sai ya kyautata to zai share masa barnar da ita arnanci haka ma Allah ya ce innal hasanati yudhibna sayyi'at haƙiƙa kyawawan ayyukan bayi suna tafiyar da munanan ayyukan da su da haka kama daga mafi ƙolin munin aiki shine shirka kafirci munafirci zuwa mafi ƙarshen ƙasa daga cikin ayyukan barna haka kuma kama daga mafi ƙolin ayyukan alkhairi kyawawan ayyuka kama daga imani zuwa abin da yake na can ƙasa ka ɗau abu da zai iya cutarwa a ƙasa ka kawar da shi don ka cuci wani to inda kana yin waɗannan kyawawan za su tafiyar da waɗancan muna saboda haka kafirci na kawwa a share maka laifinsa da imani bida'a ana share ta a kawar ita da sunna laifi da kai ana tafiyar da shi da abin kirki haka haka haka sau da haka duk kyakkyawa in ka tsayu da shi ka yi shi yadda Allah ya ce bisa kurin manzo to zai share maka mummuna abin ku. kuma wannan ya rage kai ka tsayi ɗan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah suka ambata cewa waɗannan suna share miyagun ayyuka suna tafiyar da laifuka irin su faɗar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake faɗa cewa duk mutumin da ya tako daga gida ina kuma sallaci babu abin da ya fitar da shi sai tafiya sallah in ya dan kafarsa ana daukaka matsayinsa in ya aje ana share masa laifi kaga sai ka tsaye da wani da ya tafi maka da kurakuran da laifuffukan to haka haka duk abin da ka sani kyakkyawa da in kai zai tafi maka da mummuna to ya zama maka wato ainihin abin ka zance shi ka yi shi manzo yace wa man a fil islam duk kuma wanda ya muna na musulunci mana in shiga addinin musulunci da mummunar niyya ba da kyakkyawa ba da mugun nufi ba da kyakkyawan nufi ba uqida bil awwal wal akhir za a kama shi da laifin da i na farko kafin musulunta a kuma kama shi da laifin da ya na ƙarshe bayan ya ambata musulunta shi ne sai malamai suka ce ta wace irin murnawa ake nufi a nan na cewar wanda ya munana a musulunci kamar yana suka ce mafi munin munanawa a addinin musulunci ka shige shi ba don allah da munafurci allah ya ce wa minan nasi ya yaqulu amanna billahi wa bil yawmil wa ma hum bi mu'minin daga cikin mutane akwai munafikai masu cewa mun ba da gaskiya da Allah iya fatan baki zuciyar bata karba ba Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin su ba ne ba shi da ya san abin da ke cikin zakata ya san kafirci suke binne da shi a ransu ba musulunci ba yake tabbatar da cewar arna ne su kafirai ne su saboda haka kura ce da fatar akuya e arna ne da rigar musulunci sau da haka to wanda ya shiga addinin musulunci da munafurci duk inda ƙarshen murnawa ta kai ya kai domin Allah ya ce yi khadi'un Allah wallazi na amin wama ya khada'una illa an fusahun wama ya shi a zatensu suna yaudara Allah ne san Allah bai yaudaruwa ba a zatar suna yaudaran muminai ne ba su kan Allah zai hukunta musulmai da abin da suka yi na alkhairi ne samu kubuta da tsira ba su kuma hukunta su da tsiyar da suka yi su halaka su shiga bala'i ashe ba su fito kowa ba sai kansu sai Allah cewa ce wa ma yashurun ba su san haka ba su sun jahilci haka sai suke ganin ai sarrafa Allah sarrafa wato bayan Allah shi ne Allah ya kware musu ba ya ce wa ma hum bi mu'minin su ba mu'mini ne saboda haka to wanda duk na wajen shigar addinin musulunci zama ya shige shi da munafurci ko kuma malamai suka ce da yiwuwar kuma abinda ake nufi da wanda ya munana a musulunci ya shiga musulunci ya ambata ya shiga amma kuma kwatsamsa ya dawo da baya ya ce kai shi ya fasa ya yi ridda an fahimta ko kaga yana da bambanci da wanda dama ya shiga da munafurci shi za ka tara har a kare da shi za a kare har ya mutu wani amma ku kuke su a musulmi amma shi ya san ba musulunci yake irin munafukan da suka zana da manzo wasu har aka ji yaƙi da su aka kashe su a yaƙi da kuma irin munafukan da musulmi suke tare da su har yanzu zai zo da shi za a zo a mutum a masallaci a komai bayan ya fita kuma suna da jakin bene da aiki da su isu isu masu suwa su cutar da addinin musulunci da musulunci da ai ga shi da kawai karara kuma su to irin waɗannan masu shiga addinin Allah da munafarci to sun kai ƙarshe wajen munanawa kuma munanawa kansu za su damu shi ne mazo yake cewa waɗanda suka yi haka okhila bil awwali wal akhir za a kama su da laifin arnancin da suka yi tun da za kuma a kama su da laifukan da suka yi a san suke cewa su musulmi ne tun da Allah san su ba musulmi ba ko fa a'a radda suka yi ya ce ya musulunta an zo ana ta aikin sallah da shi da abubuwan da suka kama da haka na azumi ƙungiyar addinin da ya baro da sun yi gangami an zuwa ce a san ba a san wannan ba shi ma ya ce dama dai kun karfansa aka yi tun daga yan wasu sun dawo shi ma ya tsindama cikin tafiya ko ma a ji a ci gaba da abin da ake ai haka yi. in mace ce a ce ake dinafin ɗinta ta ba ta ci to shi ke tuna haka ne ta ga kuna da ƙarfin iya ja to na fasa abin da na ce ina yi na komo ruwa to wani duk irin wannan ya duk da ita da tana nan ba a goge ba kuma wacce wannan ta yanzu za a tsura ta akan wacce Allah kiyaye to shine manzo yake cewa man asaa fil islam wanda ya munana a musulunci zaman to ya shige shi ba dan Allah ba sai dadiya ko dan irafa addinin musulunci da musulmai da Allah wannan ukuna bil awwal za a kama shi da tattaka tobarar da ita farko kafin ya ambata ya musulunta da munafurci ko kafin ya yi ridda ya fita daga addinin Allah wal kuma za a kama shi da katobarar da ya ta karshe ta munafurcin da iyo ko kuma ta riddar da wannan sai ke sanar da mu cewa duk wanda ya zamanto zuciyarsa ba ta karba addinin Allah ba ko kuma da ta karɓa ya dawo ya warware iridda to za a kama shi da laifin kafircin da ina farko za kuma a kama shi da laifin munafircin da ina daga baya ko za a kama shi da laifin kafircin da ina farko za kuma a kama shi da kafircin da ina baya to da haka horon kafircin da da na za a musu na ridda da na asalin kafircin da ina ko na munafirci da na asalin kafirci amma duk wanda ya rayu yana musulmi dan ya muna na wani abin da bai kai ga ya fita daga addinin musulunci ba sako ne daga cikin sako da ake yi ƙarya ce amma shi ma san ƙarya yi kuma lokacin suna cikin Allah a yafe mu wannan dai an daga an fada ciki ko shi ma da kansa yana ya san bai kyauta ina jin yayi bai daidai wani lokaci ma har ya kasa haƙuri je ya yi wa wanda yi wa ƙaryar da Allah a yafe mana wani abu da ya faru ya faru a ba tuba ko Ina jajanta abin da kuma yana cewa har wani lokaci ma i tauriya yan uwa musulmi to kun ga yadda ake ta hadari a gari fa gashi yanzu mun je mun kai wani mun dawo yanzu muna tare amma mota ta kaɗe shi kaza to da Allah yan uwa ni da na yafe ku ni ma yafe mu ko shi ma yana jin cewa ya san abubuwan da yau wani da wani da wani da wani kafai tafi da waɗannan abubuwan yan kwa a rika yafa juna a to Allah ya fi mu min mun yafe wa juna sai ka ji hankalin sa kunta rana sai ya bacci har da bishani to wanda yake irin wannan to ba a nufin shi za a kama da abin da i na da na laifi da kuma na yanzu a ma da ana fahimta yawo wannan duk bawa ba ka rasa shi da tuba da kurakurai amma albarkacin addinin musulunci to ko da za a hukunta shi da waɗannan abin da ya ba za su kai ga a cewa to ne ya dalmi a wasu dalmi da ba zai fita ba a haɗa shi da kafirai da munafukai ba a'a wannan sai dai in ubangiji ya so hukunta shi da iya hukunta shi a matsayin wani horo to kira da zama an kama shi da abin da ya a musulunci na ba daidai ba amma ba na kafin musulunci ba wannan ba za a kama shi saboda musuluncin sa siyasa an share duk abin da ya na barna a kafin ya musulunta amma da ya musulunta wannan kuma munanan ayyuka da yake wanda shi ma ya san ba dai yake ba kuma na yi ina tuba to ubangiji subhanahu wataala in so ya share masa ba zai kama shi da ko daga ciki ba in ya so kuma ya hukunta shi gwargwadon laifinsa karshe kuma a kai shi aljanna Allah sa muka tafi kai tsaye aljanna za mu ba magana a ce sai an janyi wucin gadi ko rabin da ya Wani hadisi ina kwadaitar da mu akan yin ikhlasi da abin da za ka yi kai don Allah shi dai babu wani abu mafi kima mafi daraja da bawa zai cimmawa a rayuwarsa irin addinin Allah musulunci Allah ya ce wa man yattaqi ghayra al-islam dinan balan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-fasid duk wanda ya nemi wani yin yake yi da ba musulunci duk wanda ya nufi Allah da wani addini da ba musulunci ba Allah ya ce ba za a karɓi wannan addini ba kuma lahira ya zama cikin tabakun bai to kaga baka da wani abu da zai baka kubuta da tsira irin addinin Allah musulunci to ko shi idan ka shige shi ba dan Allah ba ba zai maka rana ba zai ma amfani wani hadisi yake sanar da mu cewa lallai duk abin da muke a cikin addinin Allah me shi dan Allah kada mu zo muna kallon muna da wani aiki muna da tunan abin da za mu ra kuma aje ba za a more shi Allah ce wallazina kafaru a'maluhum bi qi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba wanda ta saka kafirta Allah ya ce ayyukan su duk da suke yi dukkan aiki irin yadda ya zaki saboda zai tsaya takara sai zo kuna magana taimakon musulmi za a yi masallaci sai zai ce nawa masallacin zai ce zai muku kuna magana makaranta ta hada qurani an sami filin fegi uku amma an yi fulani ɗin har yanzu ko bulo ɗaya ba ajiye bai ce nawa za ta ci ya zo ya yi guda nawa aka yi suna nan da yawa ba ruwa a gari za a ce a yi musu ruhun. guda nawa ce za ta isa ya biya kudin a yi tukke karuwan nan Allah ya ce kasara kasarabi ayyukansu kamar kawalwainiya ce ba su da maraba da kawalwainiya irin yadda in ka kalli fako ko ka kalli kwanta rana ta taki za ga ruwa can kwance kana zuwa sai ka tada kwantar daddagar ya irin wacce ka baro ba ruwa bane haka aikin kafirai ne shine Allah yake mamu misali da yadda mai kishi ruwa in ya kalla zai ci ga gurin ruwa can mu ƙara can Allah ya so mu za mu kusa shi yana zuwa ya ƙara wahala kuma kishi ruwa ta ƙaru ba ruwa Allah shi haka rajistar da Allah ya cika musu wato sakamakon shi saboda haka wanda yake san da mu ce duk abin da za mu cikin addinin Allah da karami da babba tun daga musulunta har zuwa abubuwan da suke cikin aikin musuluncin ƙananansu da manyansu mai dan Allah shi ne zamu mu ribaci abin da kuma shi ne kyawun addinin ka da musulunci idan da abin da kake Allah kake nufa da shi sannan wannan hadisi na sanar da mummunan kafirci da munafirci Tun dai rabawa ya rayu na kafiri ko kuma ya rayu na munafiki ko kuma yana musulunci ya ridda ya lalata wa kansa rayuwa duniya da lahira wannan yake nuna munin kafirci da munafirci da ba za su zuba bawa ya kuɓace ya tsira ba duniya da lahira sannan hadisi na sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala yana kama kafiri da kafirci da i ya kama munafiki da munafircin da i ya hora shi irin horon da ya dace da shi kuma yana yafiya ya yi afuwa saboda addinin musulunci da ka baiwa ce Allah ya mana da ya datar da mu muka kasance musulmi abin da ya kamace mu dage mu tabbata a kai har mu zama kamar da Allah yake cewa fala ta mutunna illa wa antum muslimun ku dage ku kafi ku ga cewa kada ku mutu sai kuna musu shine zai zama kai kikkiawan karshe abin da kai tun farko da na karshe maka amfani maka rana Allah ya dace da mu wannan ne abin da wannan hadisi ke koyar abin da muka dade Allah ba munadarsa, kuskure Allah ya yi kace ne na ya yake cewa to ana magana cewar wanda ya musulunci duk abin da ya na ba daidai ba musulunci ya share masa wannan abu Allah ba zai kama shi da jefin wannan abu sai ci to idan kuma abin da idin ba magana yawa Allah shan giyar da ya hana shi bane ba magana ya yi cashe da Allah ya hana ba shi a'a kudinka ya zo ya karba laga-laga sai kai ka zo kawai ga harka ta samu ta za ka ba ka ina yi oda da gure ka za kawo na kudin ka in aka ce kwantena ɗaya ta zo kai ma ka warke ka taka ƙasa ashe kai take ka zai ko ka taka ƙasa kawai sai kudinka suka ce to ganin kuna tare ana ganin cewa yana ta harka kada ci cewa in an yi kamar za ka samu kwaɗan ko sai zo ce kai gaskiya wani harkar nake yi ba ta da kyau wannan adil na ku shi zan shi sai ya musulunci ya ce to kama bakin ka an tabbata shi nan bakin ka yi nan zai jira wannan kuma ai kai da shi ne bawa da bawa magana ta cewa ko dai shi ne yanzu musulunci sa yake wuce to wane kafin fa musulunta ka san na taɓa maka wani ko wannan na rufe ka da magana kasuwanci kaza kaza kaza kuma dama kawai tafin na nabi da Allah kai mu haƙuri zan duka baka da kaza ka in ka kuma kaga cewa to a da ka musulunta da Allah ya yafi abin da aka yi masa saboda musulunci ni ma na yafa abin da kai saboda musulunci ka dole kuma sai zama dalilin kai kuma Allah maka bai wanda ba ka so da kana iya yafa abin ka dan shi to shi ma kuma ina iya maka abin da yafi wanda ka yafi za a iya samu wannan in kuma kace kana buƙatar kuɗin ka kai ma ka jajari da zai iya biyan ka ka jajari inda akwai lantarki ya baka in kuma sai da kaɗan da kaɗan ku biya wannan shi da wanda ya kashe wani a lokacin jahiliya ya yi kisan kai da Allah ya ce kada a kisa kuma Allah ya ce wa idal ma'udatu so ila bi ayi zambi wasu wanda aka kashe ta hanyar da bata dace binne shi aka yi sare shi aka yi harbin sa aka yi to kamar da muka sani wanda suka musulunta musulunta su tana sa Allah subhanahu wata'ala ya biya masu haƙƙin rayukan haƙƙinsu saboda kyan addininsu da kuma kyautata halayensu sai zama to kuma duk abin da ya tara abin da zai kubuta ya tsira da shi kuma a biya wasu bashi insha biya na waɗanda aka kashe ai shi na fi ga maka ai kana kama mutum da hukuncin ya yi kisa ibiya diya idan yana musulunci ko to shi ya yana arna Wani hukunci za ka yi da arna an gane ku sai kira sallah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd yake cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha har zuwa ƙarshen aya yake cewa menene hukuncin wanda ya shiga addinin musulunci saboda abin duniya da ake bashi wanda ya shiga addinin musulunci saboda abin duniya shine sakamakonsa abin duniya in ya samu ya samu abin da ya zo nemo in bai samu ba ya yi bi babu kanin hijiratu ilallahi wa الله ورسوله hijiratu ilallahi wa ورسوله ومن kanin hijiratu لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه manzo ya bayani a wannan hadisi tsoron da ƙaurarsa ta kasance saboda Allah da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sakamakonsa na ga Allah manzo zai masa shaida wanda kuma ya zamanto duniya ce da yake sa ran samu ta sa ya ƙaura ko wata mace da ya bi ike so in an je ya aura to manzo yake cewa sakamakon ƙaurarsa abin da ya kaura saboda shi in gona ce ya samu ya samu rabansa a gurin Allah bai da komai sau da mabadan Allah yi in mace ce icin mata ya aura ya samu rabansa amma gurin Allah bai da komai da mabadan Allah ya ƙaurarsa to haka ma wanda ya bar addinin da yake kai wanda ba na musulunci bai shigo musulunci saboda ya ga wasu da suka musulunta sun shigo cikin musuluncin ba riga sun shigo ba gida ba mota amma bayan dan wani lokaci sun sami gidan kansu sun yi aure an samu mota an yi kaza sun sami aikin yi ya ce tun da haka abin yake nima ba don tsinda mace to in ya samu kamar da wasu suka samu suka ribaci addinin da suka shiga na musulunci Allah yana yi da su ya san dan Allah suka yi kuma sun samu duniya domin dama in ka ba Allah zai hore maka duniya to in ya samu duniyar ita ce rabansa in kuma da ya zuwa dai lokaci aka ce kai kuma abin ya ishe ma in za ku musulunci da musulunci ku yi musulunci da musulunci ba ba shi kuma ba shi to ya yi biyu babu ya rasa duniyar kuma dama ba dan Allah ya shiga musulunci Allah ya kiyaye shi yasa duk wanda ma ya musulunta ya mai da wannan abin zagaye da bibiyar masallatai da guraren taron al'ummar musulmi ya ce shi musulunta ya kaza kaza kaza waye waye waye to haƙƙi na kan musulmi su yi masa nasiha ce kai addinin musulunci ba addinin shan kewa ba shi bai yadda ka zama nauyi akan 'yan uwanka so ake ma kai abin da kake yi ka samu ka bashi ka ciyar da shi gaba amma ba ka zama nauyi a a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama sahabbai da suka ji manzo ya kwadaitar akan yin sadaka da ciyarwa saboda Allah sai suka tafi suka kama da ku ko su tafi wato ainihin ban ruwa a gonaki yayi ne yana da ruwa a ba shi ladan da yi wannan yinin yana ba da ruwa sai zo ya kawo manzo sai manzo Allah ne ya dako ya ci wuya irin wani lokacin da yake tsananin zafin ranar nan bare irin ranar makka ko madina dakon igumi ijagab wahala in ya dawo kuma abin da aka ba ya da Allah ne shi na ba Allah sa da shi irin wannan musulunci bai yadda a shanta ke ba kuma ma manzo cewa i eh, mai roƙon mutane ko ya yawaita ko ya taƙaita ya kwana sanin cewar naman fuskarsa yake roƙe zai tashi ranar alƙiyama babu nama a fuskarsa don kowa ya shaida a ranar alƙiyama wane da ya rayu maroƙi roƙo yake kaga a jinin musulunci bai yadda haka kwata-kwata gina rayuwa akan wani tsarin ba daidai ba ne musulunci bai halatta maka kai bara ko karɓar roƙo sai idan wasu dalilai mahimmai kamar guda uku sun faru wata musiba ta zo ta afkawa abin da kake da shi kowa ya shaida cewa ne ya gamu da ibtila'i ya tattara kudinsa ya sa a gona amfani ya kyau ambaliyar ruwa ta dam ta zo ta tafi da abin da wannan kowa zai iya shaida a wani an yayi asara wannan in ruwa shi to yan uwa yanzu a hannun da ake ciki abin da ci ma a gida babu da daidai na a tattara abin shi wani wata jarraba ta zuta ta afka ko irin abin da ya faru da yan uwan musulmi da sunan boko haram kana ganin gidanka ka fita ka bashi kana ganin abincinka ka tafi ka bashi kai tafiya kafa iyayi ka samu kanka inda ka samu kanka ka kubata dai da ranka to wannan in mutum ya koka aka yi masa daidai ne wata jarraba ta zo ta afkawa da abin da ya mallaka ko kuma idan manto cewa kayan sulhu tsakanin wasu an zo ana rigima an zo an ci kuma shi ana cewa abin lalace sai ka tafi ana kaza kaza ce wai me yi faru ce kaza kudin mu ne an yi da shi ya biya bai biya yanzu gashi ana magana cewar kotu ta tabbatar lalle sai ya tafi kurkuku ko kuma a biya kurkuku to ne kotu za ta iya min alfarma kudin su dawo kaina a bani sati biyu daga nan zuwa wata ya kare tun da yau muna sha bakwai ga wata za ka biya ya ce zan biya in fa baka biya ba kana makama kama ce a kama wannan zo ka je ku ɗaura shi ɗaya ishirin da wani abu mata kaza ya za a yi su sake shi ni na ɗauka ina sa ran Allah da kan lokacin zai samu biya zai samu biya wasu da yake bi shi ma ya bi turu sai gashi ana jiye ba za a ci kotu to zai iya zuwa yan uwa ko dai kun sa abin da ya faru da wanda aka ci kuma shi na shiga maganar aka samu saboda ƴaƴan nan nasa ku kun ga yadda abubuwan su sa kun ga yadda abubuwan su wallahi ni ma dai yanzu abin da ake ciki kuɗin nan ba su samu da sai a yi kankarar kowa ya kawo sai a tashi wannan kudin sai a ji a kashe wannan matsala wannan ya halatta ga maslahar addinin musulunci ce da musulma ka a ce wani abu ya samu ɗan uwanku musulmi kuma an san ba ba ne ba maɓallaci ba ne. to kun taimaka aka samu daidaito kuma shi wannan ba za ku ɓace a ransa ya san cewa eh lalle ƴan ƙwansa musulmi ƴan ƙwansa sun masa rana kaza kaza haka kuma ƴaƴansa da matansa wannan da ya tsaya aka zo aka samu mafitan nan in duk ba kowa sai kai ko mai kai masu za su shi shawa na mai ƙaunar mu sai dai halin na ɗan adam amma mai san mu ne mu mun san yana san ya mana rana ka ka to irin wannan a musulunci ya halatta kara yi. amma haka kawai san taranta, to da ka musulunta kuma akwai irin wanda suke irin wannan ta zama musu ɗabi'a ma saboda ganin cewar ana irin wannan dan ni na taɓa samun wani akwai wanda nake a gidan makama a masallaci wata shekara magana ba ta kasa shekara sha biyar bayan zilla shigo masallaci kawai na karatu ce shi fa musulunta ya zuwa muka tsayar da karatu na ba shi musulunci ita tunzu daga nan ɗin nan ya tashi garin su zai wuce mai dugu shi na mai dugu ne amma ya tabbata ya koma 'yan uwansa fa sai ya yi fama da su kuma yanzu ma ɗin abin da zai ƙarasa gida ba shi da shi to ka ana da ciki a na ce to na fara masa siya na ce to fa ka sani in ka shigo ci ba kuma ka shigo addinin bara ba sun ce bai da wannan ba idan ke muna karatu a lokacin makaman Kano Allah ya saka mu da alkhairi ina zaune a gurin ana karatu sai sa hannu aljihu ɗaya ba abin da ɗaya sai ta to shi sauka lafiya Allah ya kiyaye ya tafi na je tafin bata, na a tafin na kwamfuta ina cikin shagon sai tsilam sai gashi ya kwa zuwa ne musulunta mutanen su ce kuma kagan na baka musulunci ne yanzu ni na baka so biyu ke tunda ya sun koyar da kansa ko zai sai to ana samun irin wa. suna nan sun cika gari kwanan nan ma ba ina jin ba kusa ce wani ya zo na ya tsaya ba shi ya musulunta a farin masallaci aka musulunta da shi kaza kaza kaza bayan ya gama bayani ɗaya daga cikin hisba ya ja shi gefe ce kai ba kai na kaje da kai kana zane matar ka ba ka ba ka ba ka ba ya ishe su a can ba ana ta kai ya daɗe da musulunta ba na musulunta shekaran jiya ko jiya ba amma kuma abin ya zama da liyan bara saboda masallaci zuwa da musulunta Allah shi shirye masu Allah sa su daina ko kuma yake magana cewa batun abin da ya shafi a zakar da ke cikin littafin hisnul muslim za ga ce zikiran da ake da safe ijero kamar guda kaza wanda ake da yamma ijero guda kaza na kwanciya bacci ijero guda kaza ita to wai yadda suke haka na haka za a ta yi su in ka zo zikirin safiya duk sai ka ƙara abin da ka faɗa na zikirin safiya sannan ka tashi a an ka ɗauki ɗaya daga ciki kai yayi haka na kwanciya bacci in kai ɗaya daga ciki yayi na bayan tashi daga bacci in kai ɗaya daga ciki yayi shi ne abin da yake ana gaya maka nau'i nau'i manzo yake ina nau'i kaza ina nau'i kaza ina to a matsayinsu na masu kawowa za su kawo ma duka ko ka zaɓi wanda ya fi rakwara ko kai ko kuma wani lokaci ka yi mai rakwara ko wani lokaci ka yi mai tsawon don ka samu ladan kowanne shi ne abin da ake sai batun kuma cewar masu bin sallah cewar da allah a ja hankali a kan sa'o'in liman masu yin ayyukan sallah tare da liman tare yana tafiya sun tafi tare za ka sun tafi tare suke dago da wannan ba daidai ba ne alamai suke magana masu bin liman akwai masu riga shi wannan koyin su bai yi ba asbabin da manzo yace ba da manzo yace inna ma ju'ila al-imam li utamma bi an sanya liman ne dan ai koyi da shi kuma suna cewa mu ba za mu koyin da shi shine abin da aka tafi sai kuma wanda suke yi tare da shi wanda su ma abin ki ne abin su saboda basu zo maganar manzo sau da kafa ya ce fa idza kabbara fa kabbir wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farka'u sai yayi kuyi su kuma sai suke yi tare da shi ta gaba su cika abin da ake duk da ba su kai waɗancan muni ba sai kuma wanda sai ya yi suke to na suna suke kan daidai sai ya yi su ko wannan shi ne abin da mazo inda mazo idan ilal imamu ne mutum mutum yana irin wannan sai ka zo ka waye gari kalli hadarin da muna al'amri ne an tun auyi si bahun azabun alim haka Allah ya ce ba saba wa umarnin manzo su shiga taitayen su kada jarraba fituna ta same su a addini zama suna yi babu amsa saboda ba su yadda manzan ya ce ba ko kuma azaba mai ɗaya ta same su saboda ko an karɓa maka azaba ko ba Allah ya kiyaye mana wannan kuma yake maganar hadisin da yake cewa ta tadara kul humuma wal humuma bis sadaqat yakshifu Allah ta'ala durrakum wa yansurakum ala adu cewar ku riski bakin cikin ku da damo ko fargaba ku da yin sadaka sai Allah madaukaki ya yaye muku cututtukan ku ya kuma wato dora ku ba ku nasara akan abokan gaban wannan hadisin bai tabbata amma sanin kowa ne dalilai na shari'a ingantattu sun nuna amfanin sadaka akwai hadisai tabbatattu da suke cewa sadaka kan tafiyar da laifin bawa kamar yanayin yadda wuta idan tana ci tana ruwa aka karo aka sheka mata yake kashe irin yadda ruwa yake kashe wuta haka kuma ba da sadaka take tafiyar da zunubin ba ko min amwalin sadaqatan sai Allah ya wato zaki an gane ku kaga Allah ya nuna da aya ma cewar sadaka tana tsarkake bayi ko to za ka to dalilai na shari'a ba wannan ba tabbatattu sun nuna da cewar inda ana sadaka to za a samu wato tafiyar laifuffuka ta kurakurai Allah zai share su to kuma wanda yake da tsarki a gurin Allah in yana cikin damuwa yana roƙar damuwa a yayin masa damuwa su za a yayin masa ina cikin wato ainihin buƙatar ɗauki da agaji na ma za a bashi an fahimta ku sau da ka abinda hadisin ya ƙunsa na ma'ana wasu dalilan ingantattu sun tabbatar da su amma shi akan kansa ba ingantattu su Allah ya samu da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik